lahi na raji bismillahi rahman rahim wa sallallahu ma bari ku akari mala da na mustafa wa ala alihi wa sahabihi a juma'in wa manta bi ahun bi isa ni ilayen middin amma ba ta rahmatullahi wa barakatu masu kallonmu da mu muna muku barka da warhaka barka da sake saduwa da mu a cikin shirin mu na tulawa online tv shiri da yake kawo muku ababi wanda suke inganta rayuwa da addini da abin da ya shafi lafiyar jikunanmu wannan matsala ta sanyi ita ce ta buwayi kowa kullum kuma duk wani mai magani in ya zo a kanta zai magana shi yasa allah ya saka musu su wato malamanmu daktoci da alkhairi da suke zakunowa kullum zakulo maganin sanyi suke domin a baka kai amfani da shi ko ka hada ka saida ka samu lada ka samu kuɗi kamar yadda na gaya muku wata tana nan tana hada magunguna wallahi tana samun kuɗi kuma tana samun lada tana tana hadawa ana sha kuma ana ganin biyan bukata da abubuwan da kuka ji na faɗa za ku iya amfani da shi domin ku samu tattalin arzikin aljihu ko aljihu ko tattalin arzikin jaka yanzu ma ga wani sabon maganin sanyin da zaki je ki hada kai amfani da shi ki amfani da shi sabon maganin sanyi kowane iri in dai sanyi ne na cikin jiki abubuwa ne za a nema kamar haka sunana shu'aib ibrahim akarami mai gabatar da wannan shiri na tuna online tv ga masu neman karin bayani za su tuntube mu da karfe 11 da rabi zuwa 4 da rabi na yamma kowace rana a lambar mtn ita kuma lambar zayan za ka kira tun daga karfe 9 na safe har karfe 9 na dare don kana buƙatar siyan magani kana iya mana test za mu ce ka kira insha allah allah muke roƙo ya datar da mu da farko abubuwa ne za a samu kamar guda hudu ko biyar farko shine za ka samu wato saiwar ɓauri icen ɓauri tim bishiyar to saiwar shi jijiyar shi za a samu idan aka samu saiwar sai a samu saiwar zogale icen zogale shi ma saiwar shi za a samu kun ji biyu ki rubuta ka rubuta ta sai saiwar wani ice da ake ce mishi goga masu yar jijiyar shi ita ma ita za a yi waɗannan sayoyi guda uku su za a samu sai a samu sassaƙen mangwaro bishiyan mangwaro sassaƙen sai a samu ta waɗannan su za ka samu abubuwa guda hudu saiwar tin wato ɓaure kenan saiwar bishiyar zogale a saiwar koga masu sai sassaƙen mangwaro kana iya busar da su komin yawansu to idan za ka dafa ya za ka dafa kowanne za ka ɗibe shi daidai kima sassaƙen saiwar ita ma za ka ɗibe ta daidai kima sai ka sa a ruwa sai ka zuba ruwa kamar lita ɗaya ko rabin lita ya danganta ga adadin da ka ɗiba sai ka balli jarkanwa sai ka jefa sai ka dafa so in ka dafa ya dahu sai ka taci in ya huce in za ka iya sha haka in kuma baki ya saba cin zaƙi mutum bai san magani mai bauri ko kaza saboda baki an sangarta baki da shan zakin tsiya ke makwaɗaiciya ce ke sha zuma mace ba kya iya rayuwa sai da zaki to a wajen dafawan kina iya ballan mazar kwaila siga rawan doki sai ki dafa da shi gaba daya idan kuma ba haka ba ba ba samu siga ba in aka gama dafawa ana iya sa zuma mai kyau ba wadda aka sa ba ta siga ba sai ki sha ki ci gaba da shan wannan ka ci gaba da shan wannan idan mata ce ta hada mata ke da mijin ki kwada ku sha in namiji ne ka hada kai da matar ku sha za ku gama maki cikin yarda Allah kana manta da subscribe da sharing da comment in kun gwada kun ga yayi ku sanar da wasu masu gwada muna muku fatan alkhairi ma'assalam